shirin shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin Abdulaziz Dan Small mai shirya fina-finai a harkar film industry. Ya ce abin da ya sa ya shiga harkar film sanadiyar yadda mutane ke yi wa 'yan fim kallo. Hakan ne yasa ya shiga zummar canja wannan tunani na mutane inda ya fara da dan aiki daga bisani koma costume har kawo yanzu ya zama mai shiryawa. Eto, eh ni producer ne ma'ana mai shiryawa. Ya aka yi gaskiya lokacin da na tsinci yana a harkar ni kaina ne mamaki saboda zamantakewa ce ta unguwa da makotaka da haɗan da yin har Allah ya sa na shigo cikin su kimanin shekara wajen sha hudu yanzu ke. na shekara goma sha hudu na kuma shirya a'a daga asalin aikin da karshe na industry da shi na fara an na kai wannan munzalin saboda duk inda za a ce kai dan aike ne ba ma kaga lokacin kana kai ne karshe a cikin ma'aikata tunda dan aike ko aina ma ka iya samun sansari dan aike na fara a haka aka ina yi an na zo na fara raba abinci wani baya jin daɗi daga haka na zo na fara kwastum kwastum ne shine na ɗau shekaru da dama ina cikin sa shine Allah ya cillo ne bangaren produce na Eh gaskiya bangaren ba da kaya akalla eh, ina ga zan kai shekara biyar kenan ko shida ashirin na fara harkar fim shekara 20 ka mm. fara harkar fim eh. to me ya baka sha'awa ya ji hankali ka harka fara harkar fim eh to alhamdulillah abin da ya bani sha'awa shine yanda ake yawan fadar fim kafin in san shi zan ana cewa yan fim yan kaza ne yan fim ba su da mutunci yan fim waye sai daga lokacin da na fara zama da su na gano na ga ah to wannan mutanen ai kawai sharri ma ake musu ba halayya su bace yanda ake faɗa to abin da na yadda da shi a rayuwa shine duk inda za ka ga al'umma sun haɗu dole za ka samu nagari za ka samu ɓata gari to ga sunan dai duka ba wanda ba za ka yi duk wata ma'aikata da ka sani dole za ka samu mutumin kirki dole za ka samu mutumin banza to na yarda da wannan abin hakan da na gani to sai Allah ya haɗa ni da mutanen kirkin dan ba zan taɓa mantawa ba lokacin Adam Eza tun yana kiɗa shine mutum na farko da na fara haduwa da shi daga shi sai Abbas Sadiq sai Zainab Idris lokacin su ne mutane na farko da na hadu da su muka yi makotaka da su hmm. a wannan masana'antar to me abin sha'awa a cikin wannan harka ta shirya fim da kake yi duk inda dan fim yake sai dai kai mai kallon wannan dan fim amma ya fita daga sahun wani mutum da ka dinga mai kallon mutumin banza ko wani abu to ina alfahari da irin wa'annan abubuwan da duk inda ka je kai abun nuni ne to ko banza dai a cikin mutane dubu zaka ka fita da banza ga ana cewa eh wani kaza ne wani kaza ne to ko iya wannan alhamdulillah kana fuskantar kalubale a fim da kalubalen da nake fuskanta shine wajen mutane nagari da kamar yadda ni kaina na fara shigowa da farkon nan na mata wata fahimta daban kafin in shige ta sai da na shiga na gane to har yanzu mutane da yawa akwai wanda suke mana kallon wannan abin dan abun bakin ciki yau ka je hotel za ka yi fim wai sai a dinga ma kallon wai kai ne ɓata gari ka zo hotel da ki tsaya ki kalli fa hotel fa abubuwa hmm. da yawa da ake a cikin hotel wai amma sai a dinga kallon kai ne ɓata gari wai ka zo ɓata gari zai zo cikin ku. Mutu hotel ɗin ne suke muku wannan kallo ko al'umma. su kansu masu hotel ɗin eh. suna ma kallon irin wannan abubuwan to amma alhamdulillah an fara samun wayewa akan irin wannan abubuwan amma akwai mutane da yawa wanda nan yi misali akwai wasu hotel da za ka kaje aiki ba su da aiki irin batanci da za a ga ana yi ana waye amma kai kaje fim wanda ina tunanin ai abin alfaharin sa ne tunda ya ce business ya fito yi in dai fa magana business ya fito yi yauwa ya kamata a ce ka zo ka sika kayanka kai ne zai yi marhabin da kai waye A fannin tsegumi kuwa, daukacin masu ruwa da tsaki na masana'antar Kannywood, wakilan gwamnatin Kano da wasu malamai bisa jagorancin shugabar hukumar tace fina-finai ta Kano, Alhaji Ismail na Abba Afakalla ta yi wani zama na musamman a Murtala Muhammad Library da ke nan birnin Kano kan yadda alkiblar masana'artar ta sa gaba. A yanzu haka fitaccen daraktan Falalu Dorayi na jagorantar wani ayarin fim a garin Mina, jihar Neja don ɗaukar sabon fim ɗinsa mai taken tsammani. Shirin na ɗauke da Adam Zango Hadiza Gabon da shi kansa Falalin Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.